mani wa shiyyan wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mani ta dabi hadiji wa san faka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'at assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau takwas ga watan rajab hijiran manzo sallallahu Alayhi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da tara ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu ƙaunin layi ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله تعالى باب مغنى الله سبحانه وتعالى ذيك تشيوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أي سنسا من ذا الله سنة سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم كما يندسكي سنة يأينسو يندسك سنة يأينسو حتى سكسان النبي أنغاني هو kasan dai mutum idan wannan ɗan shi ne ko cikin duhu zai gane wannan ɗan shi ne an gane to su ma yahudawa da nasara su ne Allah ya kira su allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa'annan wanda muka ba su littafi sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda suka san su amma wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma lalle wasu bangare daga cikin su suna koya gaskiya ne alhali suna sane an riga an rubuta cikin attaura an rubuta cikin injila siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ku wanda mutum na karanta attaura ya karanta injila ya fahimce shi da kyau yana ganin manzan Allah ba sai an cire manzan Allah ba ne yana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam zai miƙa wuya zuwa ga saƙon shi. Tama Yahudawa manzo Allah ya zo ya yi bayani su ma nasara suka ke yin imani da shi sai Allah ya ce sun san gaskiya sun ɓoye gaskiya ne inna ma masalu sifatika linnasi kama masalan nujumul ma'u inna ma masalu sifatika linnas kawai su annabawan sun misalta siffofinka ga mutane kama masalan nujumul ma'u kamar yadda ruwa yake misalta taurari yadda ka san idan ruwa mai kyau ne irin ruwan nan tarfin nan idan tauraro ya fito ka duba cikin ruwa za ga tauraron da hasken shi to haka nan manzan Allah shi ma an siffanta shi a cikin attaura siffantawa wanda yake garau wanda babu wani alamar shubuha a cikinsa muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufar ruhama ubainahu tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana fi ma hum fi wujuhihim min athar as-sujud zalika mathaluhum fi at-taurat a gani ko yace wannan shine misalin a cikin at-taura wa mathaluhum fil injil shima kaza ashe a cikin at da injila an siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda duk mai neman gaskiya in ya ga annabi zai gane na'am حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن عنس النافع عن ابن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن كربو عبد الله بن عمر الله يقارب زيدا أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يهودا سنزو جمع فان الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا إذ أنبتا مي cewa للي ونمتن mutum daga cikinsu da wata mace da wani namiji da wata mace sun yi zina su yahudawa suka kai karan ba yahude dan uwansu zuwa ga kotun musulunci wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتشي ما تجدون في التوراة في شأن الرجم me kuke samu a cikin attaura dangane da sha'anin rajumu menene attaura ya faɗa dangane da jife mazinaci idan mutum ya yi zina menene a taura ya faɗa game da shi faƙalu na daguhun wayu biladun ya ce abin da aka faɗa a cikin a taura za mu kunyatar da su ne a yi musu bulala a taura bai ce in mutum ya yi zina a jefin shi ba an ce ne in mutum ya yi zina mu kunyatar da su mu bayyanar da su a gaban jama'a kuma a yi musu bulala shi kenan in ji su faƙalu abdullahi ibn salamin kazabtum sai abdullahi bin salam wanda shi babban malami ne a cikinsu an gane ku shi ne babban malami duk a cikin yahudawa a zamanin shi babu mai ilimi irin shi daga baya zo ya musulunta saboda haka sai abdullahi bin salam ya ji ɗaya daga cikin malaman yahudawan yana cewa ai a cikin ataura an ce ne mu kunyatar da mazinata a yi musu bulala sai abdullahi bin salam ya ce ƙarya kuke yi ba gaskiya ba ne wannan magana inna fiha rajam lalle a cikin attaura akwai rajimu, akwai jefe mazanaci fa atau bi tawrati fa nashahuha sai suka zo da at suka bude at kowa ya gani yace idan kun isa ku kawo attaura a karanta an gane ku sai suka zo da at suka bude at din gashi nan a fili fa wada ahaduhum yadahu ala ayati rajam sai ɗaya daga cikin su ya sanya hannunsa akan ayar rajimu. ya toshe wajen Dan ka zamba ya wude da kin gaskiya an gane ku ya san lalle akwai ayar rajamu a cikin attaura amma da aka zo karantawa sai ya sanya hannunsa ya toshe wajen faƙara ma qablaha wa ma ba'daha sai ya karanta abin da ke gabaninta da abin da ke bayanta an gane to kaga irin wannan sifa ana samun sa ga masu da'awa musulunci za ga wani in zai kawo hujja sai ya yanke farko ko kuma ya karanta farko zai yanke tsakiya ya karanta wani waje ya tsallake wani waje sai ka ga sai ka dauka yana da gaskiya galiban irin wannan ana samun shi a wajen masu yin raddi ga ahlus sunna idan za su yi raddi ga ahlus sunna sai su dauko littafin ahlus sunna sai su karanta wani bangare su yanke shi sai su karanta wani bangare su yanke kai in kana sauraro za ka dauka suna da gaskiya an gane wannan ko saka idan mutum ya kawo maka hujja da littafin kasan nan bid'a ne galiban yan biria ba su da insafi wajen rajji sai ka ce da ko littafin mu karanta shi daga farko a haɗa shi mu gani an gane ku da haka ake kama dan bid'a akwai abin da kira basarin nusus yanke nasi dan bid'a ya kware wajen yanke nasi sai ya yanke wani waje ya haɗa da wani waje kai sai ka ɗauka cewa yana da gaskiya ne sai ce ku duba cikin fatawul bari ko ku duba cikin majmu'ul fatawa na ibn taymiya ko ku duba kaza amma kana ɗauko littafin za ka gane cewa fa wato yayi tadlisi ne bai karanta abin yadda ya kamata ba an gani to duk mutanen da suke da ɗabi'a irin wayannan to sai mu ce suna da wani sifa daga cikin sifar yahud an gani ga abu kirkiri ga nasi amma sai ka yanke wani waje wannan fa yahud da dabara sai sa hannu ya toshe sai karanta farko ya karanta ƙarshe tsakiyar ya tushe wajen an gane? kaga tabbas an ce za a kunyata su tabbas akwai magana za a yi musu bulala amma kuma sai an ce su dole an gane? sai abdulsalam ya ce ƙarya kuke yi abdullahi bin salam lallai a cikin attaura akwai ayar rajin na'am faƙara lahu abdullahi bin salamin in fa'ayyadar sai abdullahi bin salam ya ce masa da ya faƙara ma kabla hawa ma ba da ku sai ce mai sai zai ce mai kaiwa na daga hannunka ya ce wa malamin yahudawan daga hannunka inda ka toshe ina daga shi sarrafa a yadda yadahu fa fi ha ayatu rajam sai ya daga hannunsa yana daga hannu zai gashi a cikinta akwai ayar rajimu a cikin littafin su na'am ya qalu sadaqa ya muhammad fiha ayatu rajam yace yayi gaskiya ya muhammad a cikinta akwai ayar rajimu nan da suka ga an kore su babu sarki sai Allah an gane ya yi gaskiya ya muhammad a cikinta akwai ayar rajimu mun yarda bihi na رسول sallallahu alaihi wa sallama fa فهجما sai manza Allah sallallahu ya yi umarni da su an kamo su aka jefe su قال عبد الله فرأيت الرجل يجنو على المرأة يجيها الهجارة sai Abdullahi bin Salam yake cewa cewa naga naga ainihin mutumin yana yana karkata zuwa ga matan yana sunkuyawa zuwa ga matan don ya kare ta daga jifa din shi mutumin sai yana tausayin matan ana jifan su shi ba ta tashi yake yi ba shi ta matan ne sai ya zamanto yana kwantawa jikin matan yana lankwashewa yana kwantawa jikin matan don ya kare ta daga wannan jifa din an gane wannan ko ba ya so ta mutu shi wannan mutumin to haka aka jefe su su gabaci daya an gane wannan ku to kaga a cikin addinin yahudawa mazinaci ko ya taɓa yin aure ko bai taɓa aure ba sai dai shi ake yi a cikin addinin nasara kuma bulala ake yi ina dan gani shi kuma addinin musulunci idan mutum ya taɓa aure kamar yadda hadisi ya tabbata shine a yi masa rajumu idan bai taɓa yin aure ba a yi masa bulala ɗari an gane ai duk waɗannan gaba ɗaya malamai sun yi bayani a mahallinsu yawa to a nan wajen ya halatta ba yahuda ya kai ƙara kotun musulunci a maka hukunci to idan za a maka hukunci za a maka hukunci ne da littafin ko da littafin mu kaga nan annabi ya ce kawo a taura sai da ko a taura an gani askaranta a taura kuma kai musu hukunci da shi an gani wannan ko to wasu malamai suna cewa abin da ya sa manzo Allah ya musu haka saboda wannan magana a taura ɗin shar'u man ƙabla na ne kuma ya dace da shari'a mu a nari ba zai yi a kotun musulunci a ɗauko littafin yahudawa ko nasara a yi aiki da shi ba saboda maganar rajimin ya yi daidai da abin da yake rubuta a cikin littafin idan ba yahuda ya kai ƙara kotun musulunci ko wani kafiri ba lallai ba ne in ka so ne ka hukunci in ka so ka kyale shi amma idan alaka ya haɗa shi da musulmi shi ba ya zama to shi ba yahude ya kashe musulmi ko ba yahude ya yi zina da musulma to kai tsaye za a mai hukuncin musulunci ne kai tsaye an gano wannan ko Allahu a'lam babu su'alil mushrikina an yubiyahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ayatan eh menene alakan wannan da ainihin manaqib manaqibun nabi nubuwa ba ku samu a cikin attaura ba kaga ce wannan annabi yayi me kuke samu a cikin attaura game da sha'anin rajimu an gani kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi bai taɓa yin karatu ba bai taɓa yin rubutu ba an gane ku amma sai gashi ya san abin da ke cikin attaura ta yaya aka san ta yaya ya san abin da ke cikin attaura Allah ne ya sanar da shi na'am باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية babu tambayar mushrikai cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna musu mu'jiza idan ya ce shi manzo ne daga Allah tabbas Allah ne ya aiko shi to ya kawo musu wani alama wani certificate wanda zai nuna cewa daga Allah yake fa arahu mun shiqa al-qamar sai manzo Allah ya nuna musu tsagewan wata حدثنا صدقة بن الفضل أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر an abdullahi bin mas'udi radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa ya dace in shaqqa al-qamar ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama shiqqatayn wata ya tsage a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam tsago biyu فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku shaida Dan sun ce ba za mu yi imani da kai ba sai ka sanya wata ya tsage sai manzo Allah yayi addu'a sai Allah ta'ala ya tsaga wata biyu kowa da kowa yana kallo kafiran maka suna kallo gashi wata ya tsage biyu shine Allah ya saukar da wannan aya kita rabati sa'a wan shaq al-qamar kiyama ya kusanto saboda wata ya tsage wa in yarau ayatan yuridu fa yaqulu bi sihrun mustamir idan sun ga aya sun ga mu'jiza sai su bijiri sai sihiri ne mai dogewa kawai wannan abin da muhammadu ya yi ba gaskiya ba ne sihiri ne kawai rufa ida ne ba wai daga allah ba ne bayan su suka ce idan manzan allah ya sanya wata ya tsage za su yi imani da shi kuma da manzan allah sallallahu alaihi ya sa wata ya tsage kuma su yi imani sai suka ce sihirin mustamir sihiri ne mai dogewa an gani to kaga mutum mai kin gaskiya duk abin da ka kawo mai na hujja ba zai saurare ka ba in dai dama zuciyar shi ba wankakke bane shi an gane ko na'am حدثني عبد الله بن محمد حدثنا يونس حدثنا شيبان عن قتادة عن مالك عن أنس بن مالك نعم وقال لي خليفة خليفة يا شيمون حدثنا يزيد بن زغي نعم. حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن كربونك أنس بن مالك الله يقرأ مسيدا أنه حدثهم للي يا باس الأباري أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية للي متانا مكة سنتم بمن زن الله صلى الله عليه وسلم ينونا مصر مؤجزة wanda zai nuna cewa daga Allah yake fa'arahu mun shiga kalkamar sai nuna musu tsagewan wata amma sun yi imani a'a suka ce sihirun mustamir wa iyaz billah حدثني خلف ابن خالد القرشي حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن إيراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن كربو دان عباس الله يقارى مبيدا أن القمر انشق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم للي وتا يا ساجي أزامن من زان الله صلى الله عليه وسلم gwargwadon abin da kafirai suka nema cewa idan manzan Allah ya yi za su yi imani da kuma suka nema din manzo Allah ya zo da shi sai suka kafirce ba su yi imani ba kaga duk wannan yana daga cikin alamatin nubuwa Allah ta'ala ya bayyana da mu'jiza ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na tsagewan wata an gane ku na'am babun na'am حدثني محمد بن المثنى حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم an kwato lallai an karɓo daga katada ya ce haddasa anas radiyallahu anhu cewa lallai wasu mutane biyu daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam kharaja min indin nabi sallallahu alaihi wa sallama fi lailatin muslima sun fito daga wajen manzon Allah mutane biyu sun je majalisin manzon Allah sun yi karatu an gama karatu suka fito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani dare mai duhu ومعهما مثل المصباحين يضيعان بين أيديهما الهالي تارد سوء guda biyu suna haske gaba ga hannayensu. حنا guda biyu suna haske. حسكي أغاني cikin duhu ne ba ba su rike tocila ba ba su rike fitila ba kawai saboda tsananin duhu suna tafiya ba sa ganin gabansu sai Allah ya hore musu haske a hannunsu ko a hannun shi na dama ga haske nan فلما افترقا صار, صار مع كل واحد منهما, منهما واحد a lokacin da suka rabu wannan ya yi hanyar gidan shi wannan ya hanyar gidan shi sai zama to kowanne daga cikinsu yana da cocila guda ɗaya daga Allah hatta a ta ahala har ya zama to kowa ya je wajen iyalansa kaga wannan ana kiran wannan karama ya nuna wayannan sahabbai guda biyu suna da karama waliyai ne sunan Allah an gane ku saka ahlus sunna ba sa inkarin karamatul auliya abinda ahlus suna suke inkari karama na waliyan shedanu waliyin shedan ya aikata wani abu ba ya aikata bane dan yana kusa da Allah ya aikata ne saboda ya kai intaha wajen bata idan mutum ya kai intaha wajen bata ya kai intaha wajen shirka da kaucewa sai Allah ya masa talala ya masa kiwon ragon layya sai ya ringa samun biyan bukata wajen shedanu kul man kana fi dalala falyamdud lahu arrahmanu rahmanu duk wanda ya kasance cikin bata to Allah yana ƙara sakan mai ya sakan mai mara an gane ku Allah ya masa talala ya wala ya ta yin abun mamaki amma gobe kiyama sai Allah ya kama shi da hujja wala ya hasaban nan lazina kafaru annama numidu lahum annama annama numli lahum khairan li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma kada kafirai su yi tsammanin annama numli lahum cewa jinkirin da muke muke musu mu ba su tsawon rayuwa mu ba su lafiya mu ba su kaza shi fa alkhairi ga kawukan In kansu ma numli lahum liyazdadu isma muna jinkirta musu ne mu ba su tsawon rayuwa mu ba su arziki mu ba su kaza don su ƙara yin zunubi an gane walan mara au ma zuki rubi fatana alaihim abuwa ba kulle shai. a yayin da suka ga abin da aka tunatar da su Allah ce sai muka bude musu kofar komai da suka ce ma Allah sai Allah ya bude musu kofar duk abin da suke so falan ma nasu ma zukiru bihi falan ma nasu ma zukiru bihi fatana alaihim abwaaba kulli shay jazakallahu khairan lokacin da suka manta da abin da aka tunatar da su fatana alaihim ba kulli shay sai muka bude musu kofar komai kofar karama muka ba su kofar irin istidraji za a kira shi da kofar lafiya kofar arziki kofar kaza hatta iza farihu bima utu har sai da suka yi farin ciki da abin da aka ba su suna alfahari da shi akhadnahum baktatan sai muka kama su a abke fa izahum mublisun sai gashi sun yi gum sun kasa magana saka ba abin mamaki bane kaga mutum mai bautawa Ka kaga ya aikata irin wannan abu mai bauta wa shaidanu yana iya zuwa kawai ka gashi ba fitilla a hannun shi daga kawai ya haka kaga yana haske mai bauta wa shaidanu yana iya zaunawa a waje babu abinci a wajen ya faɗi wasu kalmomi daga abinci ya cika wajen kowa ya ciye koshi an gani mai bauta wa shaidanu yana iyawa ana neman shi gashi ana ganin shi ya faɗi wasu kalmomi kawai ya ɓace a neme shi a rasa an gani duk wa'annan gaba ɗaya ana iya samun mai bauta wa shaidanu yana aikata su amma mai ke bambanta mai bauta wa shaidanu da mai bautan Allah mai bambanci duk wani abin da mai bauta wa Allah yake yi za a iya samun mai bauta wa shaidanu zai iya irin shi sun yi kama amma bambanci ne mai al'imanu wa taɓuwa, mai bauta wa shaidanu ka samun shi da imani da tsoron Allah to a cikin karama babu wanda ya fi wannan babban karaman da Allah zai baka shine ya baka imani da tsoron Allah in dai har Allah ya yi ka baka tsabi baka sujada ga kowa baka yanka ga kowa baka neman tsari da kowa baka alwashi da kowa ba wani mai halatta ma ba mai haramta ma kana da cikakken biyayya ga manzo Allah to babu mai karama irin naka an gano wannan ko wannan shine karama da kabarai ba za su iya ba shi yasa Allah ta'ala da ya tashi maganar karama na waliyai sai ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun bai kawo maganan tashi sama ba bai kawo maganan bacewa ba bai kawo magana sai kawo maganan imani da tsoron Allah an gane yau idan ka dogara in ka dogara wai da da irin wannan abun mamaki din wata ran za ka yi imani da zidiki to idan kana mu'amala da mutane irin su irin mutanen hindu din nan irin mutanen irin masu addinin nan na da sunan shi buza masu addinin buza za ka abubuwan da suke yi na ban mamaki za ka sha mamaki an gane akwai wanda daga cikin wanda zai wata ɗaya bai ci abinci kuma lafiyar shi lauya ta yawo wata ɗaya ba ci ba sha to wannan bai kawo wannan duk ibin kamiya ya kawo irin wannan misalan zo mutum gashi arne ne bai da wani alaka da addini ya yi wuta ɗaya bai ci abinci ba tasirin aljanu A gani kuma ka gani na ta aikata abin mamaki yanzu yadda ake wahalar kuɗi ɗin nan kuna neman cash kawai sai ya haka kawai ka miƙa muku dubu ɗari ɗari yana miƙa muku kowa zai iya yin haka amma shi nashi na shaidan ne amma kana duba su zaga baya sallah baya komai arme ne zindiki ne kawai to wannan kada ya firgita ka dole ne a bambanta mu suna ya bambanta tsakanin na kare ya saboda in baka gano wannan ba in dajjal ya zo kai zaka fara imani da shi dan dajjal ya zo zai ce wa sama ta yi ruwa ga ta yi ruwa kuma ƙasa a bushe ƙasa bana bushe zai ce kawai shuka ya tsoro kaga shuka ya tsoro ko mahaifinka da ya rasu shekara da shekaru ya ce ya sunan mahaifinka kana so ka gan shi zai fito ma da shi ga ya rayu haku tattauna da shi to me za ka shi kan wannan kaga shi wannan baya rudan ɗalibin sunna babban abin da ya duba menene aqidanka menene manhajinka idan aqidanka da manhajinka garautu wannan abin zai zama to karama na waliyan Allah idan ko mutum ya kai intaha wajen tsafi an gane yana sallah da janaba yana sallah ba alwala an gane yana shan jinin mutane yana ɗiban ƙasan kabari ya haɗa da alkur'ani da kaza ya yi kaza to irin wannan kaga yana aikata abin mamaki kawai kasan zindiki ne ka katon armeni ka ce yanzu ma na gano kai armeni kada ya firgita ka an gani, shi yasa wasu malamai suke cewa idan har dajjal ya zo wanda za su fara imani da shi su ne masu yarda masu saurin yarda da karama irin wannan karama din su waye suke saurin yarda da karama su baye da wa da kiristoci da shi'a kiristoci dama da shi ake cin kasuwa a coci in fada yana so ya samu ya kware ya samu kuɗi a wajen mutane ya je kasar indiya ya koyo tsafi in ya koyo tsafi shi kenan don wasu daga cikinsu ba, har suna bin malaman musulunci irin malaman nan na bokayen musulunci din nan zan kira su bokayen musulunci ko zan kira su bokaye ne arna ne su ba ina da su musulmi ne su sai ga kaga katon fada na krista yana zuwa wajen malami wa yana neman asiri saboda ya samu kasuwa a cocin shi to da irin wannan duk cocin da baya yin wannan baya cika A gane wannan to su ma misali a cikin sufaye in kana so ka ja hankalin sufi cikin sauki to kawai ka ringa yin abun mamaki kai ta yin abun mamaki to daga cikin sauki zai imani da kai duk aqidan ka ba ruwan shi da shi an gane na'am حدثنا عبد الله بن الأسود حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس سمعت المغيرة بن شعبة قيس هنا yana cewa anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala daga annabi sallallahu ya ce la yazalu min ummati zahirin mutane daga cikin al'umma ta ba sa gushewa suna samun nasara hatta ya ajiye amrullah har sai al'amarin Allah ya zo musu wa hum alhali suna da rinjayi a gane wasu mutane daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba suna samun rinjaye akan wanda ya saba musu har al'amarin Allah ya zo musu menene al'amarin Allah shi ne mutuwa har mutuwa ya zo musu suna da rinjaye an gane kenan in mutane suka tsaya suka rike musulunci da kyau ba za su gushe ba Allah yana taimakon su akan makiyansu za ka ga cewa makiyanku sun fi ku yawa amma kuma sai Allah ya muku albarka fiye da su saboda kun tsaya kan gaskiya an gane ku na'am haddathana al-humaydi haddathana al-walid qala haddathani ibn jabir قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية يقول سمعت رسول الله عمير بن هاني ياتي ياتي معاوية أن أبي سفيان يناتشيوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناجي أنه صلى الله عليه وسلم يناتشيوا لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله wato wasu wasu al'umma daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba wasu al'umma daga cikin al'umma ta ba za su gushe ba suna tsaye da umarnin Allah duk abin da Allah ya faɗa suna kokarin dabbaka shi la zuruhum man khazalahum wanda ya tabar da su ya ce bakon su ba ya fitar da su wala wala man khalafahu wanda ya saba musu hatta ya ka tsaya ka sunna Dan wani ya ce baya yi da kai bai damun ka Dan wani dan bid'a ko wani kafiri ya ce ba zai taimake ka ba akan da'awanka wannan baya cutar da da'awanka shine ma'ana la zuruhum man khazalahum wala man khalafahu wanda ya tabar da su in an ce mutum ya tabar da kai wato kana bukatar taimako ya ki taimakonka a gane ku to wanda ya tabar da su ko kuma wanda ya saba musu a ra'ayi baya cutar da su hatta ya ma'ana baya hana da awan ci gaba dan ka saba musu sun sun zo da aƙida mai kyau kai ka zo da mummunan aƙida ko sun zo da fahimta mai kyau ka zo da sabanin shi kana ƙoƙarin ka yaƙe su wannan aƙidan da ka zo kana so ka gitta musu baya cutar da su an gane ku bil hasali ma kana faɗa da gaskiya ne gaskiya tana ƙara bayyana an gane ku hatta ya atiyahum amrullahi wa hum ala har sai al'amarin Allah ya zo musu suna kan haka Allah zai ta taimakon su zai ta taimakon su har sai mutuwa ya zo musu suna kan wannan taimako din Wai mai فقال cewa Malik يخامر أمير يقول مالك بن يخامر يأتي قال bi وهم بالشعب ya ce. su nan suna can kasar sham za فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم zai زي ya ce, ga zai ya ce. ga malik nan ba malik bin yukhanir yana raya cewa wai ya ji mu'azu bin jabal yana cewa su din nan suna sham manzo Allah ya yi ishara da sham cewa ƙasa ce mai cike da albarka an gane ku to za ga ƙasar sham duk lalacewa al'umma ba a gushewa ana samun mutanen kirki ana samun ahalus suna masu aƙida mai kyau a wannan waje ina ne ƙasar sham yanzu siriya to yanzu ƙasar siriya ya take ƙasar siriya ana nan ana kabar wuta a kasar siriya an gane ku ƙasar siriya yanzu an yi kace-kace da ita yaƙi da zubar da jini da masu gudun hijira an ko amma dai ana ha zan ha mata inda za ka je wannan gari za ka cewa wannan gari baya rabuwa da ahalus sunna an gane jin lalacewar zamani kasar siriya tana da wani falala mai girma shi yasa malamai sun yi rubuce-rubuce game da kasar sham sun yi rubuce-rubuce fada'ilu sham malamai sun yi rubutu akwai hadisai da dama da suka nuna duk lalacewar zamani kasar sham ba ta rabuwa da alkhairi an gane ko da yan bid'a sun zo sun yi katutu dole sai an samu mutanen kirki daga cikinsu a irin su shehu islam ibn Semiya duk daga nan suka fito da ɗalibinsa ibn qayyim al to manya-manyan malamai na hadisi da malamai na fikihu sun fito a wannan garuruwa din an gane ku gari ne da cike da albarka amma imamu nawawi ya ce nan ba ana nufin kasar sham bane kadai take da wannan albarka an ambace ta saboda yawan albarkar da ke tare da ita amma ana samun wannan a cikin kowane zamani kuma kowane lokaci kuma kowane wuri an gane wannan ku? ana iya samun su ma a Najeriya ana iya samun su a Nijar. ana iya samun su a wurare almuhim dai wayannan mutane shin sun tsaya akan umarnin Allah sun tsaya aqidan su mai kyau ibadan mai kyau manhajin mai kyau suna kan suluki mai kyau ba su kauce ba in dai mutane suna kan wannan sifa ko ina suke suna tare da wa'annan an gane wannan ko a wani hadisi la tazalu da'ifatun min ummati alal haqqi mansura la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta taquma sa'a wasu bangare daga cikin al'umma ta ba sa gushewa ana taimakon su akan gaskiya la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum wanda ya tabar da su yake taimakon su baya cutar da su ko wanda ya saba musu a ra'ayi bai cutar da su hatta ta koma sa'a har sai kiyama ta tsaye kenan ba a daina samun alfirkatun najiya ba a daina samun yan salafiya har sai kiyama ta yi mai ta tsaye to an ce wai ba za a gushi ba ana samun har sai kiyama ta tsaye sama kuma an samu wani hadisi wanda imamu ahmad ya ruwaito da iznadi ingantacce da sauran malamai cewa annabi yana cewa la kuma sa'a illa ala ashrarin nas tashin kiyama baya tsayuwa sai ga ashirarin mutane bai karo da wannan hadisi ba wannan hadisi ya nuna firqatun najiya la yadurruhum man khazalahu wala man khalafahum hatta taquma sa'a wanda ya tabar da su ko wanda ya saba musu baya fitar da su har kiyama ta tsaye kuma hadisi ya ce la taqumu sa'a illa ala ashrarin nan. a wani hadisin kuma la taqumu sa'a hatta la yuqal fil Allah Allah har sai ya ba su tsayu ba sai an daina kiran sunan Allah a doron ƙasa. to kuma an ce firqatun najiya tana wanzuwa hatta ta taquma sa'a a wani lafazi hatta ya atiya amrullah menene ma'ana hatta taquma sa'a nan wajen na ana cewa sa'a din na kala biyu ne akwai sa'a fi haƙƙin mumini akwai sa'a fi haƙƙin kafirin sa'a fi haƙƙin mumini shine lokacin da ainihin annabi isa ya gama yakan dajjal an gane wannan ku bayan an gama yakan dajjal ya tabbatar da adalci a doron ƙasa allah ta'ala lokacin da ya jujuwa ma juji zai bayyana idan ya bayyana Allah zai ce annabi Isa ya ɗauke musulmi ya hau da su dutsen tsuri sina domin Allah ya ce zan aiko da wasu mutane wanda ba ku da ƙarfin da za ku iya yakan su shine Allah ya sa annabi Isa ya tattaro mutane gaba ɗaya musulmi na zamanin ya hau da su can dutsen tsuri sina an gane su a lokacin nan sai Allah ya aiko da wani irin iska iskar nan duk wanda yake da ƙwayan zarra na imani kamar yadda hadisin musulmi ya zo face wannan iska zai karɓi ran shi duk wanda yake da kwayan zara na imani wannan iska zai kwaci zai karɓi ran shi fa ya buƙa a shirarun nas wa alaihim taqumu sa'a sai a shararan mutane su wanzu wanda ba sa kiran ko sunan Allah akan su ne kiyama za ta tsayu an gane wannan ai hatta ta kuma sa'a ai shi ne sa'a fi haƙƙin mu'minin amma sa'a fi haƙƙin kufar shi ne su ne wanda tashin kiyama na hakika zai riske su an gane ku wanda Allah zai zai halaka da duniya a wannan lokaci to duk wanda ya rayu a wannan lokaci ba zai shiga aljanna ba har abada an fahimci wannan ayi to wannan shine حدثنا علي بن عبد الله أخبرنا سفيان حدثنا شبيب بن جرجدة قال سميت الحي يحدثون عن أروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة وتوقرك داينا تشيوا Na ji wata kabila daga cikin kabilun larabawa suna ba da hadisi kaga hadithi hadisi ba ne shi kabila suwa ne ne kawo kabila ce guda to abin da sa bukhari ya rawaito ta tunda ba ce ba zai yi gaba daya ce duk kabilun mutanen banza ne. an gani ya ce ya ji wata kabila in aka ce na ji wani mutum ya ce kaza in ba a san wannan mutumin ba za ka ba hadisin a zai yi wa mutumin wato fasiki ne shi ko mugaffal ne shi ko kaza ko kaza amma abin da ya sa bukari ya karbi wannan hadisin naji wasu naji wasu kabila guda kama ce naji kabilan hausawa suna cewa sai a ce dukkan su gaba ɗaya fasikai ba za a samu na kirki ba naji kabilan yarbawa suna cewa naji kabilan kaza ai tunda dai kabila ne guda to lalle lalle a cikin su akwai na kirki akwai na banza an gane wannan ko shi yasa bukari ya ya dauki wannan hadisi kai tsaye a matsayin ingantacce na fatan gano wannan don ba zai yi a tare a lalace ba na'am annan ya sallallahu alaihi wa sallama a abahu dinarin ya shigari lahu bihi sha an karbo daga urwa cewa lallai manzo sallallahu alaihi ya ba urwa din dinari ya ba shi dinari daya dan ya siyo mai rago fashtara lahu bihi sha tai sai siyo mai awaki guda biyu a gani. shi ya ce ya zo mai akuya guda ɗaya akuya ɗaya da dinari annabi ya san kuɗin to da ya zo sai Allah ya sa ya samu arha sai shi wannan urwa sai siyo ma annabi awaki guda biyu fa ba ma bi dinar sai ya siyar da ɗayan su kuma da dinari guda wannan dinarin da annabi ya bashi sai ya dawo ma annabi da shi da kuma akuya wa ja'ahu bi dinarin wa shati sai ya zo manzo Allah da dinari ɗaya da akuya ina ba gani ya zo da dinari daya da akuya ina ba gani to wannan abin da ya aikata ya halatta mutum ya yi abin da ban sa shi ba ban sa shi ba shi dai annabi ya ce jika siyo mun akuya kuma ga dinari guda siyo mun akuya kuma annabi ya san cewa ana samun akuya ne da dinari guda shi da ya zo sai Allah ya sa ya samu arha sai sai awaki guda biyu siyar da ɗaya da dinari ɗaya kuma malaman fikin suna kiran wannan bai'ul fuduli bai'ul fuduli shine misali kamar kana da shago yanzu ga shagon ka ga na sai na saka unguwa sai na bar shagon a buɗe kai kuma kana kusa da ni na san kai amintacce ne ba za ka ci amana na ba sai na bar shagon a buɗe na fita sai wani ya zo na zai siya abu sai zo shago na zai siya ba na nan sai ainihin a na kusa da ni makwabci na sai ya ɗauki wannan abin sai ya siyar gwargwadon yadda yake ganin ana siyarwa an gane wannan ku amma ba ba ni na ce siyan mun ba ni ba ce siyan mun ba wannan shine ma'ana bai shine bai'ul fuduli to malaman fiqh sun buga kan wannan matsala wasu na cewa bai'ul fuduli bai yi ba idan har ban ce ka siyar min da abubakar zo ka siyar min wannan ciriki bai ba za a fata shi saboda ciriki yana yana faruwa da yardan wanda ya mallaki abin da kuma wanda zai siya sai sun yarda to kai waye baka izini ka siyan min abu ba da izini na ba to shine malamin ka ce wasu ka ce ciniki ya yi wasu ka ce cirikin bai yi ba wasu ka ce za a yi tafsir idan ka sai da abu ba da izinin shi ba sai a jira in ya dawo Ta ce na siyar ma amma ka jira mai kayan ya dawo kanka tafi yana nan zuwa yanzu in ya dawo zan ce to ba shi mun yi ciniki sai mai kaza in ya ce bai yarda ba to a gina kayan shi an gane ko fa in jazahu shaza wa illa lam yajuz idan shi mai kayan ya halatta cinikin to cinikin yayi idan bai halatta cinikin ba cinikin bai yi ba an gane wannan ko imamu shafi'i hadisin nan imamu shafi hadisin ya zo mai ta hanyar da bai inganta ba dan imamu shafi na cewa to wannan wannan hadisi dai yana nuni akan halaccin bai'ul fuduli in an samu nassin da ya inganta in har an samu hadisi ya inganta to shine ra'ayina to kaga wannan hadisin hadisi ne sahihi ina ba ta gane ya halatta wannan ciniki na fuduli amma da sharadin idan bai kayan ya yarda da ciniki kuna da wani hu sannan kuma a nan wajen a ya hukunci mutum ya ya siyo abu naira wato ya siyo abu naira ɗari ya siya ɗari biyu ya cika zama riba ya siyar ya siyo abu dubu ɗari ya siya dubu ɗari biyu ya siyo fiye wata ya siyo fiye wata naira ɗaya naira hamsin ya siya naira ɗari ya halatta kaga zahiri ya halatta amma an fi so a yi mai a tausaya Allah yana son mutum mai sauki in zai siyar da abu kuna da wannan ku, na. na'am fada'a lahu bil barakati fi bai'i sai annabi ya masa addu'a da albarka cikin cinikinsa annabi ya ce Allah ya sa ma albarka kan wannan ciniki gashi ya dawo mu annabi da dinari shi guda kuma ya zo mai da akuya eh. wa kana law ishtaqa turaba la rabi'a fihi sai zamanto wannan mutumin manzo Allah ya sa mai albarka sai zama ko da turba ya siya ya samu riba shi duk abin da ya taba sai zama kuɗi kaga wannan yana daga cikin alamatun nubuwa ko annabi ya masa addu'a da bakin shi mai albarka Ga shi kuma ya to dan kasuwa kuma duk kasuwancin da yake Allah ya sanya mai albarka saboda wannan addu'a me yasa annabi ya mai addu'a amana in mu ne yanzu sai ga ana tambaya akar makallahu kaya ne an san ana siyar da shi tabbas mai shi ya san ana siyar da shi naira dubu goma ne sai baka dubu goma sai ka je ka gamu da wani kwastoma sai ya rage ma dubu biyu shin wannan dubu biyu za ka ci ko ba za ka ci ba na ba san gane wannan to kaga wannan bawan Allah bai yi wannan tambaya ba kai tsaye abin da ya samu kawai ya dawo mai mai shi da shi ne to irin wannan amana mu yan Najeriya ba mu da shi tun da dama ana sayarwa dubu goma ne za mu je mu siyo mai dubu goma sauran abin da muka samu sai mu riki a ka dawo mai da shi ka ce mai na abin nan kamar da ce dubu goma ne amma gaskiya na gaba da wani kostoma ya siya min dubu bakwai ga canji to kai kuma kakai kasa a gwiwa wani ko daga an kawo canji Allah ya saka da alheri sai wanda a'a abin da ya kamata ka yi kai din nan man sana ku ma'rufa fa kafiru duk wanda ya aikata muku alkhairi ku saka shi in ba ku da abin za ku saka mai ku mai addu'a in ya kawo wannan dubu uku ka ko dubu ɗaya ka bashi inda ya hana ka za ka samu an gane to wani saboda tsaban ainihin rowa wanda da an rike kuɗin ba da an ci banza nan ba yana dubu bai ci haram ba da ya ci wannan kuɗin ba ka sani ba amma kuma da ya dawo ma da kuɗin sai kuma ga kana son kuɗin sosai ba ka sa rabuwa da kuɗin ba za ka iya ɗaukar dubu ɗaya ka bashi ko ku yi raba daidai ka ce ka gode Allah ya saka da alkhairi an gane to irin wannan shine matsalar mu hausa suna cewa wai laifin babba rowa laifin yaro kuma ba ya. Yau ga yaro ya ma aiki ya kamata ka dan mai alkhairi sai ka ki to shi ma nan gaba sai ya zama to mace amana kai ka koya mai cin amana an gani tunda kai ne ka zo kai rowa ka rike kudin gaba ke dakin gurungu da ka dan bashi tukuici to insha Allah ka yaba kyauta kenan na da bangare ka koya mai mugun hali ba daidai bane koya mai mugun hali kai kama kaga nan manzo Allah ya masa addu'a da albarka wanda shi mutumin zai fi san mai albarka fiye da kuma albarka ya yau mai din riban da yake samu a rayuwa to kai ba mu san addu'an ga koya zai kasance <laughs> na'am قال سفيان كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه سفيان يا كفن شي حسن بن عمارة ya zo mana da wannan hadisi daga gare shi qala sami'ahu shabibun min urwa fataitu sai cewa shabibu ya ji daga urwa sai na ji wajen shi fa qala shabibun inni lam asma'hu min urwa sai shabibu ya ce ni ban ji daga urwa ba قال سمعت الحي yukhbirunahu an. ni na ji wasu baki ne na ji wasu kabila suna ba shi labari ne a wajen wannan kabila ne ba a wajen shi ba har yanzu dai ba matsala ko ai wannan kabila din kamar yadda na faɗa Bukhari abinda Bukhari ya duba duk da wasu malamai sun taba wannan hadisi saboda wannan dalilin cewa hadisi ne mubham ya ce kabilu to ki zai yiwa ba mutane kirki bane aka ce kabilu aka ce tunda kaga Buhari yayi magana to a zai yiwa a ce kabila guda suna ba da labarin a bace wasu tare a tare akan ƙarya ba duka an gani wannan zai karafa wannan wannan ya karafa wancan to wannan shine abinda Bukhari ya duba sai ya nakalto wannan hadisin a cikin sahihi na a ƙwarai da gaske kashi kashi zamani ne na karnoni wanda ke masu daraja Wala shi sami na'am ولكن سمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شي sai da ni na ji shi yana cewa na ji annabi yana cewa alkhairu ma'qud alkhairu ma'qud bi nawasil khair ila yawm al-qiyamah eh, na ji urwa kenan ko wato shi shabib yace ni ban ji daga urwa ba na ji ne daga wata kabila suna ba shi labari amma ni abin da na ji daga urwa shine doki alkhair ma'udun bi nawasil khair wato shi alkhairi an kulla shi a duk wankan doki duk wankan doki yana cike da alkhairi har tashin kiyama an gani wasu malamai sun bashi ala zahiri cewa duk wankan doki din nan ne kawai wajen madigan shi nan shine kawai alkhairi yake nan suka ce ana an dauko wannan ne itlaqul juz'i wa iradatul kull kaman zalika bima qaddamat aydikum wannan saboda abinda hannayen ku suka gabatar dama hannunka ne yake yin sharri shi kare an kira hannaye ana nufin dukkan jikin mutum gaba daya wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila taluka ay wa la tulqu bi anfusikum gaba daya itlaqul juz'i wa iradatul kull an gane an kira duk kai ana nufin dokin gaba ɗayan shi an gane ko faka doki akwai alkhairi gare shi ila yawmin kiyama wasu mutane suka nuna doki yana da wani falala ko da zamani ne na kimiyya da fasaha akwai amfani da doki zai maka na ba ta gani akwai akwai akwai abin da jirgin sama ba zai yi ba tanki ba zai yi ba amma doki zai yi tanki yaki tankokin yaki da za su yi ba kenan ko abin da ake ne manzo Allah ya mana ishara ne alamatu nubuwa wato duk da zamani ya kai doki ba zai expire ba amfanin shi na nan ila yawmul kiyama akwai alkhairi tare da doki a tashin kiyama an gane ku na'am qala wa qad ra'aytu fi darihi 70 farasa yace hakika na gani a gidan urwa na ga dawaki 70 qala wa ya ji annabi ya faɗa alkhairin da ke tare da dawaci. sai tare da dawaci a gidansa saboda alkhairi ya yawaita ina a gidansa qala sufyan yashtari lahu shatan sha'annaha udhiyya eh, ya siyo ma annabi shi wannan urwa din ya siyo wa annabi akuya kai ka ce akuyan layya ne eh dama akuyan layya ne dama annabi yana so ya layya ita ne an gane ce eh, wato a tunani na kamar ragon layya ya siyo ma annabi حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لي من قال الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخيل في نواسيها الخير إلى يوم القيامة دوكي أتوكوان كانت أقوى الخير حتى في القيامة doki dungurungo din shi alkhairi ne ila yawmin amfanin doki baya expire kamar yadda amfanin wasu dabbobi ke expire eh haddathana qais ibn hafs haddathana حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ناجي أنس لقد من الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخيل معقود في نواسيها الخيل دوكي أبن كل الخير ني أتكوان كنش أنا da wasu malamai ke cewa wai nan gaba za a kai matakin da duk wa'annan jiragen sama za su daina aiki za a koma rayuwa na farko kaza rayuwar farko ya fi daɗi a nan ne ake gane jarumta amma wannan bature matsoraci ne ya kawo bindiga sai ya ta ya harbe ta sai kudi fito da makami a kwama wannan shine yaki ina fatan gani to shi za malamai sukan faɗi wannan ba musamman da suka gan shi nan gaba za a koma asalin rayuwa na da mota ba za ta yi aiki ba jirgin sama ba zai yi ba komai ba zai yi ba kawai irin abubuwan da muke yi da takobi da mashi da waye da shi za a yi yaki kazan ko yakin zai daɗi sosai <laughs> amma wannan yaki kawai sai ga mutum yana kwanci a gidan shi fa ya cillo ma wani abu ya gama da kai eh, yanzu turawan amerika suna zaune za su yi saitin wani gari za su yi saitin wani gida a wani gari yi bombin din shi shi kenan shi wannan wani jarumi ne fa yana kwance kawai lokaci ɗaya an kashe lahira sai dai ya farka a yi shi a lahira ba wani motsi da yi da wani kokari a gane amma ga in makami ne mutum ɗaya zai dumfari mutane goma goma kuma ga ganshi ya samu nasara amma daga mutum ƙaramin yaro sai harbe ka shi babu wani jarumta sai dai kawai ka iya harba shi sun wani ya mamaye ka ka tafi kenan Allah ya sauke hmm. na wa salam idan ya kawo ya ba wa ya ba mutumin wani abu a to ai shi liman baya cikin kwamiti yanzu an cire shi ne ai liman shi ne oga na yan kwamiti sai dai yanzu yanzu yan boko ake a ce kai ne ciyaman kai ne sakatari kai kuma kai ne imam su ne masu ke biyan shi albashi ya gani an gane to haka kenan in dai in dai haka ne in dai an riga tsara cewa a masallaci ɗan kwamiti su ke da iko to su ne za su yi alkhairi ga wannan mutum? su za su yi nasa tukuici ba liman ba eh shi ba limami yana ƙarƙashin su ne yayi na'am game da eh ya ba shi kyauta nashi ne kawai ce ba ba wai na wannan abin da ka siya ba ko ka siyo wannan abin ce ba shi sai ka zo ka ce mai gashi wallahi ya zo ya ce ba shi ai ta bangare biyu za a yi in ce ba shi kuma zaka zaka zai zai zai zaka mai wani alkhairi shi ma an gani ya san dai kyauta ka samu ya san ne wallahi mun alkhairi sanan mutum zai ci kuɗin ya ci haram ko za ce bai dan kyauta ba ne da yanzu ana siyarwa ne sai ce tun da kai ne ma na ban ma kyauta yanzu ka ci kuɗin za ka ci haram inda gizo ke saka yanzu in abin ya lalace yanzu ya za a yi in abin ya zama ba original bane kamar yar in a ce ba mayar yanzu ya za a yi ka ci kashin kuɗin in ya ce a mayar baya so ya ce a maida ba irin shi bane jabu ne aka baka kuma ga shi ka riga ka zai ka yi ce bane da kudin kaga matsalar kenan eh wa alaikum assalam ka tattaro mai to a gaga saboda ya fi halin najeriya shi ya ɗauka duk ɗan najeriya mace amana ne alhali ba hujja na cewa ba a rasa nono a riga duk lalacewa mutane dole a samu na kirki akwai wanda duk bala'i ba zai cima kuɗinka ba ana samun su amma mafi yawa ne daga cikin 'yan najeriya mace ya amana ne gaskiya amma akwai na kwarai da yawa suna nan zuma amma ba su kai lalatattun ba inda na kwarai sun kai lalatattun yawa da ba mu shiga wahalar da muke ciki yanzu ba irin wahalar da muke sha yanzu muke gani ta ko'ina in ana wahalar mai azaba ya shiga talaka ya shiga uku yanzu gashi naira kudin mu ne kudin najeriya ne kawai wani wani shi ma fiye da shi ake ina ba san gani jin da dan najeriya ya samu dama sai ya cuta shi dan najeriya yana dan in ka je in ka je Allah ya yi an zalunce mu shi bai samu daman zaluncin bane shi dan najeriya kenan Allah ya isa wayannan shugabannin azzalumai ne ka ce shi ma bara dan jawo shi kai ma zo kai zalunci an gama wallahi ba haka dan Najeriya yake shi hasada yake yi ana zalunci ba shi sai ta ba su da zarar an ce kai ma zo kai zalunci wallahi zai mika wuya zai ga ya bada kariya ce da can ban fahimta bane da can abin da nake faɗa sai da na shigo na gane ashe ashe ga yanda abin yake nan ce jama'a ku daina sukan abin da ba ku sani ba shi ne. na yana faɗa eh sai da rinka gaya tsakani da Allah baka baka ɗaukan komai ya ji ganewa don kawai bayani ya ji ganewa sai ka tambayi bin old ka tambaya wai irin sana'a da alhaji wane ke yi ku duba irin shagon shi kuna ganin nawa ne ya kamata a ringa biyan mutum sai ka tambayi mutane ɗaya biyu uku adilai ka gaya masa ka gaya masa abin da ke faruwa ka ce nawa ne kuke ganin ya kamata ya zama albashi daidai da wannan abu sai mace shi akwai matsalatun zafin maganar matan abu su fiya na malamai sun tattauna a nan wajen idan ka san ga al'ada ga abin da ake cirewa haƙƙin irin ku kana iya cira daidai wannan abu, kar ka wuce wannan abin yanda namijin yana ba mace ne baya kaiwa amma bil urf ta san kudin ne na daidai ita ta yi bincike ta san daidai ita to za ta iya ɗauka ta ƙara akan cefanin da ya ba ta domin ta yi cefane daidai da ita ne amma ta ƙara ta ci haram to inda gizo ke saƙa wani ka buɗe mai wannan ƙofa sai ya koma ya ci ai daidai shi dubu ɗari uku ne bare da gaske wani wani ba zai adalci ba zai ci ai malamai ne suka bani fatawa suka ce daidai ni kuma na ga daidai ni irin iyalan da nake da shi daidai kuɗin da zai shi sai kwashe kuɗin shagon gaba ɗaya a'a bil'ur aka ce ai akwai irin ka da yawa a cikin shago kai nawa ake baka wallahi ni duk wata ina samun dubu arba'in ne kai ma fa wallahi dubu arba'in kai ma fa kaci kuma ka tambayi iyayen gida suka ce wallahi gashi in ma an ma hadarci jana a baka wannan to wallahi kaga ka bincika sai ka ci abin da yake faruwa ni ga dubu biyar ake bani dubu biyar a gafi alhaji da kyauta ba in zai ma adalci a ƙasa ƙasa ya baka dubu arba'in kada ka ce to dubu arba'in albashi na da ya ce ma ya ce kana ja to haka shi alhajin da kake ce kana ja kai ma kana ya san ga dan shi amma kai ma na san kana jan naka kaga irin wannan ya bude kofar barna ne ai to kai ne tsoron Allah kai kai barna sai ka yi shi bil ma'ruf eh idan ba a yi maka iyaka ba suka zo bil urf ya urf yace al'ada muhakkama sai kai aiki da shi kai amfani da wannan gurgurdan urf ba cuta ba cutarwa la zarar wala dirar eh wa alaikum assalam abinda ya shafi eh idan za a ajiye mai gawon, in ajiye mai gawon in ana sauri ne sai ya kabarori guda hudu zai a ajiye ya kabarori guda hudu shi kenan a sabu da shi eh a ayin dai an gani sallah ba magana ka je kai sallah kabarin sai dai idan wanda suka yi sallah ne ba su cancanta ba shi ya ke zuwa kabari a yi sallah ai zan makoki haramun ne bid'a ne wannan zaman da ake din nan ba kara bane duk wanda ka zauna mai ka cutar da shi ne saboda bid'a ne baya halatta wannan zaman makoki ko da makwabcinka ne abokinka ne kun da urgaga ya dauko Kano din nan ya zo ya zauna to ka gaya mai gaskiya in ya ki da ka tafi abinka ba a biyayya ga wani akan saban Allah an gani da da magana su kai maganin su ba maganin girki eh ba maganan girki dama maganin su kenan dama wani hadda cokali yake zuwa wai ka sa ya zona ya zona yini amma za ka sha wuya ko? sai a yi zuwa kara shiga ka fita za ka iya ai za ka iya ba tun kana yi cikin nishadi har za ka ce da Allah ku ce bana nan akwai akwai mushaka mafi alkhairi kawai in kana da wani zuru ka tafi in za ka yi wani ziyara ka je ka yi ziyara in kana da kasuwanci je ka kasuwanci an gani duk mutumin da ya ga yana so ya same ka ya same ina kace ina kasuwa to na masa aziya ya kawo ni kaza ko ya masa aziya ta waya ko ya masa dindin gashi an gani ba wai sai ka zauna an ganka ba wannan zama a gani shike bude kofar shedan din nayi dole ne za a ce za a taya ka zama dole sai an dafa abinci sai an yi kaza sai ga mutum an mai mutuwa yana tunanin gawa kuma yana tunanin aljuhu bala'i bi kenan eh wani in yamuri ke cewa shi wallahi ba mutuwan baban shi ne ke bashi na haushi ke bage ba ta mai da hankali ba kudin da zai kashe yace wallahi yayi bakin ciki me yasa baban shi ya mutu yanzu bai gama shiryawa ba shi ya so sai ya gama shiryawa ya ga baban ya fara tsufa ya fara shiri baban ko bai bari ya gama shiri sai ya mutu ina fata gani to shi kuka yake ta yi in sa baban ya mutu saboda in aka yi mutuwa dole ka shirya sosai ka kashe wa baban ka kuɗi shiri ga sa a sai giya a sai mai a ɗauko makaɗa a yi menene sai a kashe miliyoyin kuɗi to in baban ya mutu da wuri ya cuce ka <laughs> wani ya an ce lokaci ya yi na za a je a yi eto eh, to nan duk ba matsala a je a yi gaisuwan a fita duk nan ba ba ne. amma wai a zauna din nan a zauna dindin dindirshin ana jiran wai karban jana'iza bai halatta ba ya saba sai eh, baka yi laifi ba duk wannan abun da zaman mata zaman makoki na mata da na maza duk ɗaya ne a ne bai halatta ba malamai sun yi rubuce-rubuce a kan shi ko muka duba ma littafin azkar na imam nawawi zamu ganshi gashi a rubuce ibn taymiya yayi magana cikin majmu'ul fatawa zuru a cikin akamul jana'i ga littafin malamai sun yi manzalu zaman kuma koki baya halatta shehu dan bodiyo yi magana cikin yawo sunna duk ga sunan amma mu mutane sun sani kirkiri sun karanta amma kuma har yanzu yi ake an gane ku subhanakallahu wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك